gul kadisi kamar wuri wa inna ma to bari da inna ma kusa karshe karshe ne ku? wa inna ma na gan shi fa inna ma lahu min yau mai eh wannan shi da ya sayo din wanda ya sayo doki yana da kaso daga ranar da ya sayo shi tunda kaga in ya sayo shi tun da ba wai faɗa ne da za a yi ban an je yaƙi a taɓa yau a gama kamar yadda mu je zuba kankare <laughs> kaga yanzu mutum je zuba kankare ya yi haka ya kama tebur ɗin wannan ya fisge ya karɓi kwanon wancan ya fisge to nura ya zo ba kwano ba tebur daga dai ruga da gudu ta yi zaƙin ciki ya tebur tebur sanda ya zo a aiki da shi Daga gara rana ɗaya ne amma wancan in aka ce an je faɗa ƙarshen ta ai wata ana yi to ga kana iya ka je babu dokin ka je ka sayo to wannan dokin wanda ya sayo wannan dokin za a raba shi za a ba dokin su wa in mata qabala an yarkal adu fala shi alai lahu amma da zai sayo dokin ya mutu kafin ai faɗa shi ma bai da komai doki Ah. ai shi ne na abin nan me ya matsala ɗaya eh? eh, biyu ko biyar nam? kalman farko ne nake son ji nan wa illa qawl adu wato ba na biya wajen kusan na shida ne ma wa illa kul adu me matsal na gan shi shi ne abin da aka ce in ya sadu da makiya in dai hanya shiga an yi aran gama da shi laqiya fulanu fulana wa qatala ma summa mata qabla an mu. summa ganimu ba'da ma faragu min al-qitali wa qadama mata rajulu qabla an mu ko eh, illa annahu kada katala mako ya mutu kafin a yi ganima amma dai ya yi fada shi ma wa kana hayya saboda kana qala malikum ara an yuzraba lahu hisab imana ya mutu mana ya faɗa ina yi yanzu an je yaki da kai an jangolo faɗa an yi faɗa an yi faɗa ya zauna a ce wani an fashi a bi ta kanka ko ba har fashi bi ta kai sun tuke kamar ce ba an fara faɗa da kai ba to lokacin kaga ba a samu komai ba aka ci gaba da gwagwarlo a ƙarshen yaƙi aka ce nasara to ai lokacin da aka fara yaƙi kana rayu to yanzu ka riga ka mutu yanzu ka kai ka riga ka mutu to za a baka gado ɗan ba gado wani ba gado na sani ko shi ne hanyar hanyar, larabcin ne kaje kana kirkirar larabcin aka waye gari shi kuma yi bayar da ibasar da kai a yaka yake to ni nan na mai nasi nace ni na mai ce yawwa wa kana hayya eh yawwa wa kana hayya au kana hayya abuna wa kana hayya ai yayin da aka fara yaki na kunnan illa annahu qad qatala ma'ahu ka gani ko a lokacin wa kana hayyan kala malikun kaza kaza la Allah wadda shi ma za su da shi wata fasaran ibada dai abin da zai bada kenan a ƙarshe dai shine magana din a dunkule da na dunkule masa قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخير للفرس سهمين إذا يعني ربو yakan rabawa yakan rabawa yakan bawa dawaki yes lil khair akan fa dawaki jerin waɗanda za a ba su kaso lil farasi sahamaini walil rajili sahaman kadan maganin dukiya ko abi yadda aka ba in ba haka ba idan Allah ya baka a baka idan bai baka ba a kyale ka kalle shi zaman shi ne zaman shi lakwas da ban ce ɗaya lakwas ɗin ma ya gudu ko ba komai ba ya gudu shi wai wanne ne yafi haɗari ne lakwas ko lakwas ina muku wani fikihu na ke son mu cire a nan idan aka ji ka'ida an huta in Allah bai baka ba kawai kwashi kayanka ka tafi in ko ya baka ka tsaya ka naka in aka baka kaɗan to kai na eh, mata masu godiya ga Allah suka ce Allah ya sa masa albarka idan misalin kuma aka ce maka eh, ya ce Allah ya sa masa albarka idan idan aka ɗibi da yawa a gaba su masu ce su ɗiba su ce Allah ya sa masa albarka to haka za ka yi in kai haka ka huta zama amma ka tsaya ka karɓi da ka ce ya za a ba wancan ni kuma ga abin da aka bani sallaka alaka ya'ya da dama za a samu ya'ya su kai talatin ko arba'in sai su ga idan aka ba kila mace guda ɗaya ce su ‘ya'yan ba duka matan sun mummutu iyayensu ko kuma sun bar gidan sai su ga ga wannan guda ɗaya an ba ta ɗaya bisa takwas suga an ba ta kaza an ba ta kaza an ba ta kaza an ba ta kaza su ko da aka tashi su wajen arba'in maza talatin mata goma Na za aka kafa saba'in da sittin ga goma Ke saba'in sannan a ce a saba'in su ɗari biyu nawa za su samu sai ce Allah ya mata mana da rabon ɗa da rabon mata wanne ne yawan ka je zai fidda ka'ida ta kansa shi ce to yadda ka wadi ba ka Allah ya raba ba shi rabo Allah ya riga ya raba ba yadda ba a ce wani zai ba da yawa wani zai ba da kada saboda zuciyarsa muguwa ce ba alheri tare da shi abin da aka ce mata na da ɗaya bisa takwas uwa na da ɗaya bisa shida daga nan ‘ya'ya za su raba lizzakar bisil haddal unsa ya yi don haka nan abin da ka samu ka karba su duk a tare dukiyar duka matan nan za a ba su uku kenan ma uwan nan za a ba ta hudu uba ma za a ba shi hudu abin da ya rage sai ku raba lizzakar bisil haddal unsa ya yi duk da ma ba uba a ciki tun da uban ne ya mutu saboda ka nan ba za a duba ko nawa ta kama kafanka a haka inda an yi haka to shi za ka ɗiba shi ne rawanka eh, to haka kullum a bi doka kawai a rabo shin kana da rabo a ciki eh nawa ne nake da rabo a ciki kaza shi kenan a ba ka kaza din ka tawa gunka an ka karba ka ce Allah ya basa albarka ibn wahab yake an yahaya, bun ayyuba an يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان أن رسول الله qassama limi'atai فرسه da aka raba aka raba sai da aka ba wa dokiyoyin ɗari biyu wanda suka samu kaso wanda aka je da su wanda suka cancanci rabo fi yau mai khaibara sahamaini sahamaini duk doki in kana da shi za a baka an ku baka da doki ka jira naka guda ɗaya wa qassama yawmun nadir a faɗan nadir kuma an samu doki li sittatin wa da farsat sahamai ne sahamai ne shi kaga doka ta zauna doki ana ba shi kaso biyu mai doki kashi ɗaya wani ba zai zo ya zauna ya ce bari ya shiga ya fita ya burkuta rabar ibn wahab an usamata ibn zaidi an makhul قال حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحم للفرس سهمين يا بعد قصوى دواكي مدابيو كشيبيو وللفارس سهما قال ابن وهب رحمه الله عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمر بن, بن عبد العزيز أن سهمين فريضة faradaha rasulullah kaso biyu dinnan kaso ne wanda Allah ya yanka wanda manzon Allah ya yanka sahamaini lil farasi wa sahamal lil rajul lil rajul ko lil rajul na ko me masu ja ha lil rajul ce a wani kofi lil rajul mu an hada talabun wahabin وأخبر لي سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا بلغت البراذين ما يبلغ الخير idan burzo ne sun kai abin da doki ke kaiwa ashe lamarin ba girma ba ne ba ba girma ba ne ban na ga shi wannan dawakin dokin laraban ya fi burzuru shi dai burzuru ka bashi jirgege Ya kaga ko a duniya akan samu rikici tsakanin mai kiba da mara kiba kaga mara kiba ya fi shiga da ribiyan bukata kai dai ana tafka shi sai ta kuma kafin a tafke shi ana shan wahala cucu ya wuce fu ya kulle amma mai kiba kuma aka biyo shi bai tsallakewa ga wurin duka gaurin hari to don haka ba girman jiki ake kallo ba abu lamari ne yana nan a wurin masu abu shi isa in ka ga abu aka yi shi haka ka bar shi haka kai ba a halin abu ne ba fa alhaqaha bil khayli ana iya riskar da ita amma in ban da wadaka sai ya ce ai doki burzu ne ya fi doki Kala قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن هشام بن Hassan, an Hassani. أنه قال الخيل والبراذين في السهمان سواء نعم أكاد يقول